ganawa da manema labarai a bayan da aka duba cibiyar da za a tsugunan da tsofin 'yan kungiyar boko haram din kwamanda mai kula da shirin brigadier dele shafa ya ce shirin mai lakabi da sunan safe corridor operation safe corridor is federal government initiative designed to radicalize. wato hanya madaidaiciya da gwamnatin tarayya ta tsara domin sauyawa tsofin 'yan kungiyar boko haram din tsatsauran ra'ayi da kuma shiryar da su zuwa ga mutanen kirki da za a shigar da su cikin al'umma tawagar ta kai ziyarar ban girma wa gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo inda ya jaddada musu samun goyon bayan gwamnatocin jihohin arewa maso gabas domin cimma burin shirin da zai kawo zaman lafiya mai ɗorewa a yankin gwamnan ya shawarci jama'a da su sa ido sosai kan irin abubuwan da ba su amince da shi ba domin kai rahoto gun jami'an tsaro shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema malam sani sidi ya ce wannan abu ba sabo ba ne kuma an tanadi abinci wanda za a dinka ciyar da tsofin 'yan kungiyar boko haram ɗin da suka tuba wannan ba sabon abu ba ne gaskiya a ko ina a duniya inda aka samu irin wannan tashin hankali akan irin wannan saboda a wasu dama wanda suke son daina wannan dawo a rungume su mun riga mun tanadi abinci na shekara guda ana sa ran za a tsugunar da tsofin 'yan kungiyar boko haram din kimanin guda 800 na tsawon lokacin da ba a fayyace ba a yanzu abdulhamu muhammad murya amurka daga gombe a najeriya